Sanarwar da hukumomin CNSP suka bayar na cewa kudaden wannan gidauniya ta Fonde Solidarite za a yi amfani da su a wani bangare na ayyukan horar da jami'an tsaron da ke fagen daga a yakin da kasar ke kafsawa da 'yan ta'adda. Ha kuma za a ɗauki ɗawainiyar 'yan gudun hijirar cikin gida a sansanonin su, har zuwa lokacin mayar da su gida ta hanyar wannan gidauniya. Wani ɗan siyasa Habibu Kane Kadaure ya ce matakin gwamnatin abin ayaba ne. Dole ne 'yan ƙasa sai sun kama saboda mu tana cikin takunkumi wanda yau dai a matsayin da ake babu wata ƙasa ta duniya wadda take cikin irin waɗannan wahaloli babu wata ƙasa ta duniya wadda aka takura ma bisa kan tattalin arzikinta bisa kan rayuwar talaka kamar ƙasar Nijar. Eh, so di yawa ma ana girka irin waɗannan abubuwa wanda 'yan ƙasa za su hiddo dukiyarsu su bada don ganin cewa an tallafa ma jama'a an tallafa ma ƙasa amma wasu kuma sai ga su yi rubuta ciki da baba kire da dukiyar nan ta talakawa to an tuka mu muna jan hankalin shugabannin CNSP duk wani wanda za ya sa hannu cikin eh, kulawa da wannan dukiya ya zamanto ya yi shi tsakani da Allah kuma a sa ido bisa kan abubuwan da suke yi saboda inda aka nuha a kai. Kudaden gidauniyar za a same su ne ta hanyar zaftare wani abu daga kudaden man fetur da wani kason da za a fitar daga harajin da kamfanonin waya ke zubawa a hukumar kula da wannan fanni in ji sanarwar wacce ta kara da cewa za a rika cire dala biyu wato tamma goma na sefa a kowane tikitin shiga motocin haya yayin da za a zaftare jika guda daga kudaden tikitin jirgin sama kamar yadda za a fara zaftare dala biyu a kowane kira na wayar telefon da izinin mai kira sai dai wani ɗan ƙasa abba habibu na ganin tsarin na buƙatar gyara shi matahi shine zai biya ko kuma a'a shi kamfanin da eh, yake gudanar da shigila shine zai biya to sai muke samun raɗe raɗin cewa daga dala biyu an kai dala ashirin shin ita gwamnatin ita ce ta zamna da su ta ce musu su dinga amsar dala ashirin ko kuma su ne suke amsar dala ashirin wannan ya kamata a bincike shi sannan an ce eh, gidajen eh, wayan ga talho-talho wayanda muke da su su ma an ce duk kira kai za a iya hidda ma dala biyu amma inda son ka ta ƙaƙa ne za a iya yin wannan abu La'akari da yadda tasirin takunkumin kungiyar sai dawo ya bayyana a fili a galibin harkokin jama'ar Nijar na yau da kullum ya sa wani ɗan siyasa Shaib Mohammed ke mamakin matakin kafa wannan gidauniya a daidai lokacin da 'yan ƙasa ke ɗanɗana kuɗa. Yau kai hukuma kai gwamnati kace kai gwamnati ne zaka nemi eh, taimako gurin talaka haba wannan abun hankali bai ɗaukar shi abin da muke su suna ma Allah su gusa su ba mutane waje a ci gaba da tahiyal yanzu makasanta ta gayyare babu komi a ƙasar abun inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'un kashi 40 daga cikin ɗari na kasafin kudaden shekara-shekara abu ne da ke shiga aljihun gwamnatin Nijar daga tallafin ƙasashe aminai da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ganin yadda abokan hulɗa suka janye jiki bayan kifar da shugaba Muhammad Bazum daga Karaga ya sa a farkon makon jiya majalisar soja ta CNSP da gwamnatin rikon kwarya suka yanke shawarar zabtare biliyan dubu na sefa daga kasafin shekarar 2023 matakin da kai tsaye ke zama silar soke ayyuka da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.